Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku yi cewa barayin da aka kama a jihar Kaduna kuma su an lallai sun yi satan haka ma a jihar Plateau an samu barayin shanu. gana muna da shirin Maryam na kallabi tsakanin rawuna da sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Juma'a Barack Obama zai zama shugaban Amurka na farko da zai kai ziyara Hiroshima birnin da jiragen yakin Amurka suka jefa makaman kare dangi a zamanin yakin duniya na biyu ranar 6 ga watan Agusta 1945. Shugaba Obama ya ce ba zai nemi gafara kan shawarar da shugaban Amurka na zamanin Harry S. Truman ya yanke na jefa makaman nukiliya Hiroshima wanda nan take suka halaka mutane dubu tamanin suka kuma gama da kashi casan ciki wato cikin ɗari na wannan birni sannan daga bisani wasu dubun dubata suka mutu sakamakon shakar guban wannan makami shugaba obama zai aje furanni a dandalin tunawa da kuma karrama zaman lafiya sannan ya yi ziyara a birnin an gayyaci da dama daga cikin waɗanda suka tsira daga harin su halarci wannan biki a halin da ake ci kuma shugabannin kasashe masu arzikin masana'antu da ake kira G7 sun ce za wato ci gaban tattalin arzikin duniya shine babban abu da suka sanya a gaba cikin gaggawa kuma suka bayyana damuwa kan Koriya ta Arewa da Rasha da kuma rikici kan iko ga wasu sassan teku da ke kudancin China a kammala taron koli da suka yi a can Japan. dan takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar republican donald trump jiya alhamis ya alkawarin zai soke yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan dumamar yanayi a birnin paris a cikin wani jawabi da ya gabatar a wani taron kan harkar man fetur da aka yi a north dakota ya soki hillary clinton wacce take kan gaba a takarar da ake yi da jam'iyyar democrat dangane da matsayinta a kan manufofin da suka shafi makamashi ya zana dalla-dalla irin bambance-bambancen da suke tsakanin su kan batu da zai taka muhimmiyar rawa a zaben amurka na bana. trump ya zargi irin matakai da a manufofin shugaba obama kan makamashi da kuma yin zargin cewa ƙarƙashin hillary clinton al'amura za su ƙara dagulewa ne jami'an amurka suna gargadin cewa karfin kungiyar isis na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya ciki har da amurka ba tare da wata mu'amala tsakanin kungiyar da waɗanda za su gudanar da ɗanyen aikin ba muna cikin wani sabon babi na ta'addanci a fadin duniya in ji mukaddashin sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida alejandro mayorkas a bayani da ya gaban wani kwamitin majalisar dokokin amurka jiya alhamis saboda yanayin irin waɗannan hare-hare da suka samo sarsala daga farfagandar isis yana da wuya jami'an aikin leƙen asiri da na tsaro su gano wato su gano su gabanin su kai hare-haren kuma hakan yana iya aukuwa ba tare da an sani ba in ji sakatare mayogas dan majalisar dattijai tom carpenter na jam'iyyar democrat ya ce ya amince da matsayar hukumar tsaron cikin gida ya ba da misali da harin da aka kai san banadido cikin jihar california inda maharan suka halaka mutane goma sha hudu labaran duniya kuke saurare daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc a jamhuriyar demokradiyyar congo jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zanga a duk faɗin ƙasar jiya alhamis wakilin murya amurka william close ya aiko da rahoton cewa an hakikanci cewa an kashe mutane biyu a birnin goma da ke gabashin ƙasar masu zanga-zanga sun taru kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar manyan jami'an hamayyar ƙasar ne suka shirya zanga-zanga domin nuna adawarsu kan ikirarin da suka yi cewa shugaba joseph kabila yana kokarin jinkita zaben har sai ya sami sukunin sauya tsarin mulki domin ya yi tazarce a farkon watan nan ne dai kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin cewa shugaba kabila yana iya ci gaba da jan ragan mulkin kasar idan har aka ɗage zaben kasar da aka shirya za a yi a cikin watan nuwamba shugaban yan hamayya eva bazaiba ta ce take cewa sakonta ga shugaba kabila shine wa'adin mulkinsa ya kare ranar 19 ga watan disamba na shekarar 2016 da ce idan ba shirya zaɓe ba har zuwa lokacin ba to 'yan hamayya za su ɗauke shi a zaman wanda ya shirya juyin mulki da kuma sabawa tsarin mulkin ƙasar wani shahararren malamin addinin islama ya ce an hana ɗaukar hoto wato na zamani da mutum zai iya ɗauka da kansa tare da kyanwa da ma kowace irin dabba sai dai idan hakan ya zama wajibi ko tilas an gaya wa sheikh saleh bin fauzan alfazwan wadda wakili ne a majalisar malamai ta kasar saudiya lokacin da ya bayyana cikin wani shirin talabijin ranar 17 ga watan afrilu cewa wata sabuwar al'ada tsakanin 'yan kasar saudiya shine waɗanda suke kwaikwayon turawa shine ɗaukar hoto da dabbobi kamar yadda aka gani a wato a bayani da yi a wani faifin bidiyo da wata kungiya mai sa ido kan kafofin yada labarai a gabas ta tsakiya suka saka a dandalin youtube malam alfazwan ya ce menene me kake nufi hoto da kenwa an hana ɗaukar hoto batun kenwa ma ba matsala ba ce an hana ɗaukar hoto idan ba dai ya zama wajibi ba ba tare da kenwa ko kare ko dilan turai ba tare da komi ba daukar hoto da dabbobi ita ce al'adar kasashen yammacin duniya ba ita ce al'adar kasashen yammacin duniya kadai da take fuskantar kalubale a da ake sa mata ido kuma a inda masu ra'ayin mazan jiya a addinance inda ake bin tafarkin wahabiyanci mai tsanani kamar yadda wata mujallar Amurka News da Washington Post suka buga To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka kenan birnin Washington DC. Robar mu yaye shirin kallabin da batun barayin da suka amsa laifinsu a Kaduna kamar yadda Isa Lawal Ikara ya aiko mana cikin wannan rahoton. Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta cafke wasu mutane kimanin guda arba'in bisa zargin tafka manyan laifuffuka mabambanta da suka hada da tun daga fashi da makami da satar mutane ko garkuwa da su dsp zubairu abubakar shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna kuma shine ya yi wa manema labaru karin haske rayu ne masu fashi da makami da kuma masu sata mota da makamai sannan kuma masu sata mutane wadda aka fi sani da yin garkuwa da mutane da kuma masu satan shanu a cikinsu mun kama masu wato a barayin nan masu fashi da makami da kuma masu sata mota da makamai wajen 20 har da mata guda biyu matan nan su suke aji musu a bindiginsu sannan kuma akwai masu sata mutane wadda aka fi sani da Uh, masu garkuwa da mutane goma sha biyu da kuma masu satan shanu guda takwas akwai bindigogi da artashe wadda muka samu a wurin wa'annan barayin mun kwace su suna nan a wurinmu sannan kuma muna nan dai muna ta bincike wa'yansunsu sun gaya mana abubuwan da suke da kuma 'yan wasu wadda ba a samu kama su ba wadda kuma muna kokari mu gan mun kama sauran sannan in mun gama binciken za mu kai su kotu domin hukunci ya kuke yi ne bayan kun kai kotun nan sai ka ji an ce an ga wasu sun dawo kamar inda muka zanta da wasu e kamar yadda kaji a wurin su lallai akwai waɗanda. wato mun sha kai su kotu to shi ya sa um, mai girma kwamishina ya ce zai kokari ya yi magana da mutanen kotu su taimaka domin a waɗannan mutanen an sha kama su kamar da yi zantarwa da su wadda suka gaya maka kuma mun sha kai su kotu sannan mu ba san me yake faruwa daga baya bayan mu gansu kuma mu sake cabko su yanzu yadda na gaya maka wannan shine na uku wadda za mu kai su kotu kome wasu daga cikin waɗanda ake zargi da tafka waɗannan manyan laifuffuka ke cewa? ni usman Umar ne ni dan jibiya ne kira ta 25 ‘Yan kira ni ne ban san akan abun da za a je a yi ba da aka nuhi kuma ta aka ce a kashe mutum na ce ban iyawa ni ni na tadda shi na ce mai allah kai ni saman shi na ce to ka tashi ka tsere ni ban taba kashe mutum ba amma dai akan kashe a gaban ka a'a ba a taba ba bindiga a gurin wa aka samu bindiga cikakken bayani kana ji ko ko game da haka rayuwa ta ta ƙare na san su suka kashe ni shi kuma wannan shi ya kawo bindiga bindigogi nawa ne ɗaya ne na sani wurin su sai da ya kwanta bacci suka sa aduna, suka sassare shi suka kashe shi suna na inusa shekara na idan kai ashirin a ina kake a ƙaramar hukumar bau kargi nake yaushe kuka fara wannan satar mutane eh gaskiya bana muka fara mutum nawa kuka sata bana tsakani da Allah mutum ɗaya kuma ya gudu me kuke to amma da bindigogi eh, ta muke wace iri muna tare hanya kamar a ina da ina kamar yankin abun nan hanyar Abuja haka nan wajen jere zuwa wajen lafiya ya kuke wajen tar hanya kuma kamar da wani lokaci E, gaskiya mun fitar da hanya misalin karfe bakwai so nawa eh, ka tare hanya E to gaskiya ba na so uku ba rafa bara ne gaskiya duk abin da na faɗi ma Allah ɓoye sai in ma ƙarya kai da yawa kenan gaskiya yi bara waccan fa shi bara waccan na fara ma koyo in kun tare kukan harbe ne a'a in mun tare mutum ya tsaya za mu karbi abin da ke hannun shi mu kyale shi idan ya ki ba ku fa yau in babu ba dole mu haƙura a wai in yana da shi misali ya ki ba ku ba za a harbe shi ba gaskiya ba halbi amma me kuke da bindigar to e, to ai ka san bindiga ita tana barazana wai me kuke da kuɗin nan ne yankun karba kashe-kashe haka nan kawai da ba amfani ana kuke samun bindiga eh bindiga kan tsakanin da Allah babban mu ya samu mana ita Libya waye babba Abubakar suna har mai Hausa menene kawo kana ke and robbery ne kadan ina ne ne dan Kaduna ne so nawa kenan kuna wannan wannan shine na uku ana kama ka ba amma so nawa kuna yi gaskiya zai kai zuwa so hudu me kuke yi shine robbery din snatching din mota ya kuke yi eh to gaskiya ni driver ne nake tukawa ba wani nake ba da ni karba ba ni driver ne nake tukawa zuwa katsina amma kamawa biyu an ce ana ganin ka kai da bindiga wancan theft ne sannan sai na biyu shine robbery to ya kuke yi ko da ma tukawa kake ya ake tukawa nake eh to ni za a kira ni ne ce in jira a daidai gadan kawo eh to sannan da an bani kuma sannan sai na wuce da shi a 'yan kwanakin baya ne dai aka dinga samun karuwar hauhawar sace mutane a jihar kaduna kafin sauya salon tsarin tsaron jihar kaduna da ya sa abubuwan suka yi sauki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan. yi shitar arewa da mu al'adun mu dogman lalata gidansa bai gyaman yara bahaushen kirki addininsa dole ya zallora duk da al'adunsa idan ka taɓe sosai kun fafata. shigar mu babu abar kyama sutura ta mutunci shi dan arewa da zai sanya ma a yau mun saje da 'ya'yan da ba su faɗar mama kai co 'yan uwa ai halin sai mun yara ta ƙasa rannan gada ga ɗan arewa dokan ƙantarsa akwai alkunya a mu ba murban wasa mun roƙo ga shari'a ai a arewa ba murban wauta To da mun gode nasu dan tsoho kwanta gora. A can jihar Filato ma an samu shanu a hannun wasu da ake tuma barayin shanun ne kamar yadda Zainab Babaji ta aiko mana a cikin wannan rahoton. Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke wasu gaggan barayin shanu da ke haddasa rikici tsakanin al'ummomin da ke yankunan Manguzu a barikin Ladi da Jos ta Kudu. Kakakin rundunar tsaron Kaftin Ikedici Iweha ya shaida mun cewa a yanzu haka suna rike da barayin shanun da masu sayan shanun satar da ma masu yanka shanun suna saidawa. Da muka samu wannan rahoton muka fara bincike muka samu mutane shida. Kwatan ɓaunan nan rayu ne suke yi a tekici. da muka fara bin su muna ita kamu muna bincike muna ita kamu har cikin bukuru muka same su su wannan ya nuna cewa barawa ba shi da gun zama dole ne al'umman da suke cikin gari su nuna waɗanda ba su da halayen mai kyau kamun su jawo barna wa gari yanzu da aka yi kwatan nan da ba wai mun ɗauki mataki ba da abin da za a ji da shi yanzu shine kaiwa hari a rasa rayukan mata a rasa rayukan yara a rasa rayukan dattijai wayanda ba su je sata ba ba su san kan ko wutsiyan abin da aka yi ba muna kira ga jama'a su ba da haɗin kai su nuna muna 'yan ɓata gari a samu a cire su daga cikin gari kamun su jawo ma mutane wahala Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force kenan a jihar Plateau Captain Ikedici Iweha. Shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Plateau Alhaji nura Abdullahi ya yaba wa jami'an tsaron bisa kokarin kamo barayin ya kuma ce har yanzu dai akwai sauran aiki. Muna ta kan haɗa kai domin mu ga mun yi duk abin da za mu yi domin mu taimaka zaman lafiyan nan ya dawo ya tabbata ya zama an samu tabbataccen zaman lafiya a jihar plateau to yanzu muna nan kan wani shiri da muke na saduwa da jama'ar mu muna bi riga riga ƙauye kauye karmar hukuma karmar hukuma domin mu jawo hankalin al'umma don a zauna lafiya ko da yake muna dan samun matsaloli daga nan zuwa can misali daga 26 ga watan biyu zuwa yau an kwashe shanun fulani garke 22 daga ciki an kashe mutum uku wanda wayannan garke guda 22 goma sha takwas duk an dawo da su babu abin da ya same su saboda haɗin kai da muke samu a wajen jami'an tsaro. Shi ma shugaban kungiyar matasan Birom na ƙasa Choji Daliop ya ce duk da kware ƙwaryar zaman lafiya da aka samu har yanzu ana samun kisan sarika noke a wasu yankunan jihar. Godiya ga Allah domin dai akwai zaman lafiya kwanakin baya baya shige sati kaji an kashe anguwa ko iyali ko a tare mutum a hanya a kashe ko da shike akwai alamun cewan wannan zaman lafiyan akwai wadanda ba su so domin yanayi da muke ciki mun ga ruwa riga ya soka yawancin mutanen mu birom muna noma kuma an koma yin gona to fulani dai yanzu suna kiwo har cikin gidaje har gonaki in suna hakan sai ka ga wani lokaci ya sa ma mai gona fushi to garin magana sai ka ga damuwa ya tashi wanda ina ga kusan a kowane rana sai an samu wannan damuwa wanda za a har harbe mutane rahotanni daga yankunan iyakar jihohin plateau da taraba na nuni da cewa an samu rasa ran mutum guda yayin da a wasu yankunan kananan hukumomin wasai da lantan ta arewa ake samun rashin jituwa kan filin noma inda al'ummomin ke bukatar jami'an tsaro su ƙara sa ido zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya ashe gari ɗin dai da yan sanda rigima ba za ta tashi ya wani shege za ya tada ta yanzu yan sanda su kama shi eh. in ya yi sa'a su kera shi in kuma babu sa'a su kulle shi zan yi tabar da za a sosai su da aina san ku yan sanda. Aina kyale ga aiki ne dibo banda tabar da za To mun gode Zainab Babaji har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC kuma mu yanzu na agogo ce karfe uku ne na tsakar dare da minti goma sha takwas ga kuma shirin mu na gaba. thank you Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai mana nan tare da Malama Hauwa Maina, 'yar wasan fina-finan Hausa. A yau za ku ji ci gaban hiranmu da ita inda na fara yi mata wannan tambayar. To Malama Hauwa cikin fina ki wanne ne za ki ce ya fi birge ki ko kuma ya fi farin jini ga jama'a? Wani gaskiyar magana ba zan iya cewa gashi ba dai amma ni na san akwai gwaska mutane suna ta damuna a kan shi shi ma shi ma wannan dry din mutane suna ta damuna a kai sai akwai fim ɗina da na yi rai da so mutane shi ma suna ta magana a kan shi eh, rai da su wannan nawa ne na da ne producing To me za ki ce game da waɗanda ke ɗaukan masu yin fina-finan Hausa kamar wasu gagararru ne ko kuma ba su da kamun kai haka? wani hmm. kira za ki masu? yanzu abubuwa sun dan yi kyau because mutane suna sun samu fahimtar al'amuran ba kamar da ba amma still duk da dai ba za a rasa ɗaiɗaiku ba kiran da zan musu shine su fahimta cewa wannan sana'a ce kuma ana karanta shi ma a jami'a wanda za ka iya zuwa ka karanta shi a matsayin course on its own mm-hmm. a matsayin course saboda haka shi uh, sana'a ce saboda haka mutane su fahimci haka idan mutum ya yi kuskure kana ganin bai yi abin da ya yi bai dace ba to sai kai kokarin fahimtar da shi ba wai ka zage shi ko ka la'ance shi ko ka kushe shi ba haka ta nan ne za ka iya gyara shi idan ka jawo shi jikinka ka ce to wannan abin da kuke dama haka kuka yi dama haka kuka yi to kaga ka yi gyara amma idan ka la'ance shi ka kushe shi to ai baka gyara shi ba kuma baka gyara al'umman ba wannan haka al'umma ba za su fasa kallon sa ba to nokon a gyara kaga ka bata ne kai kanka wanda kake ganin an yi kuskuren tunda baka gyara ba to roƙon da nake musu kenan a rika mana gyara instead of a ah, maimakon a ce ana kushe mu ko ana zagin mm. haka to sannan kuma bacin haka malama hawa wasu ma na zargin cewa wasu daga cikin masu yin fim suna 'yan shaye-shaye me za ki ce game da wannan to ah, ni dai abu na farko da zan ce shine duk ah, kariyan duniya ko kuma in ce duk sana'an duniya akwai bata gari akwai kuma um, na gari hmm. so ba zan ce eh ba ba zan ce a'a abatun da ni ba na yi saboda haka amma in akwai masu yi ina kira gare su su daina wanda kuma ni ban yarda da wannan cewa wai sai an fitar da mutum hayyacin shi sannan zai iya fesin kyamara ko ko zai iya yin wani aktin ba hmm. a'a ban yarda da wannan ba. To yanzu ga masu son ki ko ku masu sha'awa fina-finan ki me zaki ce masu? To alhamdulillah ina kira gare su da Allah su ci gaba da ƙaunata kuma su ci gaba da yi mani addu'a kuma Allah Ubangiji ya ƙara mana danƙon soyayya kuma duk inda suka ga na yi kuskure don Allah su neme ni ko kuma su su tura min ko da ta eh, text ne akan cewa hawa kin yi kuskure wuri za ki gyara kuma ni a shirye nake a kullum in dauki in karbi gyara e kuma ina musu godiya Allah kuma ya bar mu tare nan Allah kuma ya saka da alheri amma amma wannan haka yake to zuwa nan gaba wani shiri ko kuma ya kudirinki akan harkar fim zaki ci gaba da yi ko ko akwai wani abu kuma da kike son ki kara kiga kin cimma a rayuwarki gaskiyar magana eh, zan iya cewa na yi fina-finai kuma na tafi courses na yi courses na directing na yi acting na yi courses na da certificate da yawa akan courses wanda inni fata na shine a ce yau na dan bude wani dan kafa wanda zan rika impacting ko ma in rika mm, koya ma wasu eh, harkan haka to oh. shine yana cikin buri na da nake so in bude academy na wani kaina wanda zan rika nima daga impacting masu wasu knowledge akan abin da nima na je na koyo sabo wanda su kuma ba su da sa. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku je mu da ƙarashen wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar ta malama Hauwa Maina da Miss Julie Leathers Gresham da ta taya na haɗa shirin da daidaita mana sauti. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Ya salamu To madalla. Mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama da fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Umar Najeriya mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba gwamnatin Buhari, gwamnatin APC, gwamnatin canji. kuma ko ba komai an samu ci gaba musamman ta wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan kuma gashi yau an raba mu da raran mai wanda tun dama shi ya hana ƙasar nan samun ci gaba da haɓakar tattalin arziki ya kafa tushen cin hanci da rashawa a ƙasar nan kuma ƙasashe da dama sun sha faɗawa gwamnatocin da suka wuce cewa wannan tallafin bai da amfani ga talaka to alhamdulillah gashi yanzu mun yi ban kwana da shi kuma allah hana shi dawowa uwa uba rikici wanda yake cinmu yan arewa da yan najeriya na boko haram da rikicin satan dabbobi da mutane da kuma har ila yau rikicin kabilanci da addini ko ba komai alhamdulillahi kusan kashi saba'in da biyar bisa ɗari an yi maganin wa'annan abubuwa. Salamu alaikum. sunana muhammad zalanga mukwalla ga gawa najeriya hakika kalaman da gwamnan jihar ikiti ya yi na cewa zai hana fulani kiwon shanu a jasa wannan kalamu ba masu kyau ba ne kuma bai kamata babban mutum kamar gona ke da irin wannan kalamu ba ta haka ya kamata gwamnatin tarayya ta ja kunnansa da faɗa ilo waɗannan abubuwa domin kowane ɗan najeriya yana da dama ya duk jihar da yake so ya zauna assalamu alaikum sashen hausa da rediyon amerika mai magana garban dila muhammad gurba da gaza tun da fulani karamar kuma tsoro jihar bauchi najeriya alala kisa mukan da muke zaune a yankunan karkara wallahi muna cikin matsala da tafurawa da shiga cikin wani tsaka mai wuya saboda na farko daman karamar hukuma nan ne inda muke zuwa ba da kuke kuke mu da damuwar mu amma yanzu ta zama ka kaga na farko ba a yi zaɓe ba yau shekara guda kenan na biyu ba da kantamu ba a wannan karamar ƙananan hukumomin nan na uku kasan da ake bayarwa na zuwa tarayya na karamar hukuma ba a turowa don haka yanzu ƙananan hukumomi sun zama kufaye sun zama shirme shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. yau juma'a barak obama ya zama shugaban amurka na farko da zai kai ziyara hiroshima birnin da jiragen yakin amurka suka jefa makaman nukiliya a yakin duniya na biyu ranar 6 ga watan agusta 1945 shugaba obama ya ce ba zai nemi gafara kan shawarar da shugaban amurka na zamani hari s truman ya dauka na jefa makaman nukiliya hiroshima wadda nan ta kai halaka mutane dubu tamanin ya kuma gama da kashi casa'in cikin ɗari na wannan birni dan takarar shugabancin amurka jam'iyyar republican donald trump jiya alhamis ya alkawarin zai soke yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattaba hannu a kai kan ɗumamar yanayi a birnin paris a cikin wani jawabi da ya gabatar a wani taro kan harkar man fetur da aka yi a jihar north dakota ya soki madam hillary clinton wacce take kan gaba takarar da ake a jam'iyyar democrat dangane da matsayar ta kan manufofi da suka shafi makamashi ya zana dalla-dalla irin bambance-bambance da suke tsakaninsa kan batu da zai yi tasiri a zaben na amurka da za a yi cikin watan nuwamban bana jama'an amurka suna gargaɗin cewa karfin ƙungiyar isis na iya janyo ayyukan ta'addanci a faɗin duniya ciki har da amurka ba tare da wata mu'amala tsakanin ƙungiyar da waɗanda za su aiwatar da ɗanyen aikin ba muna cikin wani sabon babi na ta'addanci a fadin duniya in ji mukaddashin sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida alejandro mayorkas a bayani da ya yi a gaban wani kwamitin majalisar dokokin amurka jiya alhamis saboda yanayin irin waɗannan hare-hare da suka samu sarsala daga ƙungiyar isis yana da wuya ƙungiyoyin leƙen asiri da jami'an tsaro su gano su nan take. a jamhuriyar demokradiyyar congo jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zanga a duk fadin kasar jiya alhamis wakilin muryar amurka a yankin ya aiko da rahoton cewa an hakikance cewa an kashe akalla mutane biyu a birnin goma da ke gabashin kasar masu zanga-zanga sun taru a kusa da ginin majalisar dokokin kasar manyan jam'iyyun hamayar kasar ne suka shirya zanga-zangar domin nuna adawa su kan ikirarin cewa shugaban kasar to yanzu kuma a nan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan reverend godwin ikezia tsohon mataimakin cocin ekwa wanda ya rasu a garin jos za a yi addu'o'in tunawa da shi yau juma'a da karfe hudu na yamma a cocin ekwa da ke filato kana za a yi addu'an jana'izarsa da rana kafin a binne shi a kent academy da ke miyango